shine fadin sa sallallahu alaihi wasallam ga Amr bin al-As radiyallahu anhu annabi yace masa ya kai Amr ashe ba an ban labari ba cewa lalle kai kana kiyamul layli wato kana sallah kana tsayuwan dare duk dare gaba da kake sallah sannan kuma kana azumi duk yinin ka kullum kana cikin azumi ba an ban labarin wannan ba ya kai Amr bin al-As sai ya rasulullah lalle ina aikata haka duk dare gaba ɗaya ina kiyamun laili har sai alfijir ya fito kuma kullum ina cikin nafila ya rasulullah na yi haka ne saboda ina neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle kai in ka aikata haka ya kai Idan idanka zai yi rauni wato mana idanka zai ta zubar da hawaye har ya zamanto nan gaba ba ka gani da kyau kuma sannan ranka zai kosa shi dan adam yadda Allah ya halice shi wato idan yana yawaita yin abu ya takura ma kanshi ba hutu to zai koma nan gaba ya kosa da abun har ya zama to baya san wannan abun yanzu kaga ne yadda dan adam ke son cin nama yana son cin nama yana son shan madara irin madaran nan mai kyau sosai to da zai zama to kullum a bashi nama ya ci ya yi wata ɗaya yana cin nama sai ya gaya muku ya gaci an fahimci wani ko shi ɗan adam ɗan ƙosawa ne shi wannan naman da ake cewa shi ne abinci mafi daɗi akwai sanda ɗan adam zai gaya ma cewa shi yanzu gaskiya nama ba daɗi wari ma yake shi a canza mishi abinci an gane wannan ayi to idan ɗan adam na so ya ci gaba da jin daɗin nama in ya ci nama yau ya ɗan ɗan kafa zuwa wani lokaci to wani za ga wani zai ci naman kaza zai siya naman kaza guda biyu a bankare mai a yayyanka mai zai cinye to idan ya daɗe yana cin naman kaza nan gaba sai ya yi watanni in ya ga naman kaza bai masan ganin naman kaza to wannan shi ne ɗabi'an ɗan adam idan ɗan adam na neman ilimi ya takura ma kanshi da yawa har ya wuce iyaka to nan gaba za ka bai ma kallon majalisin ilimi ma gaba ɗaya zai kyamaci neman ilimin amma idan mutum ya zama to tsaka tsaki yana ɗiba daidai gwargwado kuma yana nazari daidai gwargwado ba tare da ya takura wa kanshi da yawa ba to zai daɗe yana yi ko ma ya mutu ma yana yi din ba tare da ya kosa ba an gane shine shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba amru bil as sai ce ka sani ya kai amru idan kana da haƙƙi a kanka yi azumi yau gobe ka aji ina fatan gane in kai azumi yau gobe ka aji kada ya zama toce sai kullum cikin azumi kake kuma kai sallah kai bacci in kai sallah zuwa wani lokaci ka dan gaji kwanta kai bacci an gane to in kana yin haka zaka dade kana yin sallah ko zaka mutu kana yin sallah din amma me za ku ce wato mutum ya gaji ya galabaita amma ya ci gaba da sallah ya tsakura ma kanshi da yawa to nan gaba zai yi watsi ne gaba ɗaya da sallah ya daina yi imamul bukari ya ruwaito a cikin kitabu saum babu saumi dawud alaihi salam shi ma muslim ya ruwaito shi a cikin saum shi ba misalin wannan hadisi ibn kuzaima ya ruwaito ta hanyar sufiya bi lafazi da lafazin sufiya din da wannan dai isnadin tare da akwai takadimi da ta'khiri نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم wasu bangare daga cikin ahalin kitab sun ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ga musulmi an gane ku allazina amanu anan ana nufin musulmi eh, ku yi imani da wani sashi daga abin da aka saukar ga musulmi wato farkon yini ku kafirce karshen yini abin da yake faruwa nan su yahudawa suna da ainihin dabaru kana-kana wanda suke amfani da shi wajen kange mutane daga musulunci daga cikin dabarunsu suka ce wa juna manyan malaman suka ce musu ku yi awon kun musulunta idan kai da awon musulunta wato bayan kun shahara a cikin musuluncin sai kuma daga baya ku zo ku yi ridda sai ku ce abin da ya sa yi ridda kun gano kurakuran musulunci ne to wannan zai yi tasiri sosai wajen hana mutane shigowa musulunci ta ce ga wane ya musulunta ya fito wane ma ya musulunta ya fito to wannan yana daga cikin musulmi na yahudu su musulunta sai an saki jiki da su an yarda da su sai su yi ridda hikiman wannan duk wanda ya ga mutum ya shiga musulunci ya fito zai ce musulunci ba addini bane mai kyau an gane wannan ko to shine abin da Allah yake faɗa anan cewa wasu bangare daga cikin ahlul kitab suna cewa aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da alqur'anin da aka saukar da shi ga waɗanda suka yi imani wato alqur'anin da aka saukar da shi ga musulmi na wajahan nahar farkon yini sannan wakfuru akhirahu ku kafirce ma Allah ƙarshen yini ko wala Allah wannan zai sanya wanda suka musulunta su dawo su yi kamar yadda kuka yi wannan yana daga cikin makirci na yahudawa kuma a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa ga madina sai al'amarin Allah ya yi rinjaye mafi yawan mutanen madina an musulunta kuma Allah ta'ala ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai a yakin badar eh, wanda ana ganin mushrikan nan suna da karfin makamai suna da yawan sojoji suna da kwarjini suna da tasiri a cikin al'umma ana jin tsoron su sai Allah ya baiwa musulmi yan kaɗan musulmi 313 ko abin da ya kama da wannan sai Allah ya ba su nasara akan mutane wanda suke dubbai eh wannan rana rana yakin badar shine yawmul furqan yawmul furqan jama'an a lokacin da yahudawa suka gajiya daga kange mutane daga addinin muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko sun yi amfani da dabaru daban-daban don su kange mutane daga fahimtar musulunci amma abu ya faskara sai suka labe zuwa ga wani irin Wa yau da makirci na ƙoƙarin kange mutane daga fahimtar musulunci sai wasu jama'a daga cikin suka ce yau abinda za a yi ku musulunta farkon yini idan ya zama to ƙarshen yini sai ku yi rinda ku bar musulunci sai ku ce ba mu ga wani dacewa ba ba mu ga wani gyara a cikin addinin muhammad ba mu mun shiga musulunci domin mun dauka a kowane maslaha ne amma da muka shiga sai muka ga ashe addinin mu na yahudanci shine ma maslaha ko iyaz zubila lalle idan kuka yi haka lalle mutane za su bi ku domin kudin nan ma abota littafi ne za su ringa cewa da ba dan cewa su ba su samu wani maslaha ba ba su samu wani gyara a cikin addinin Muhammad ba da ba su fita daga cikin shi ba eh ai abin da yasa suka fita ai sun shiga addinin suna tsammanin akwai wani gyara suna shiga addinin sai suka ga babu wani gyara to mutane za su yi takalidi da ku an gane ai ga wani ya shiga musulunci ya fita wani ma ya shiga ya fita wani ma wannan wani dabara ne mai girma wanda zai kange mutane daga shiga musulunci sai Allah ya tona musu asiri Allah ya tona irin irin ainihin mataki matakin da suke bi irin strategies musu inda yake cewa wasu bangare daga cikin ahalar kitab sun ce ku yi imani da abin da aka saukar da shi ga wa'anda suka yi imani musulmi kenan farkon yini bi ma'ana farkon yini wato fuskan abu shi ne farkon shi kuma ainihin mu hudu daga farkon shi ne yawa duk mutumin da ya karkata zuwa ga dabara yana so ya canza shari'an Allah sai ya amfani da wayo da dabara da kuma cutarwa ga ainihin waliyansa to lallai wannan yana kan hanyar mutanen jahiliya yana cikin dabi'a mutanen jahiliya idan sun ga cewa sun kasa hana mutane bin musulunci sai su yi amfani da wayo da makirci yadda za su hana mutane bin musulunci yanzu mu ɗauka misali kamar da awon muhammad bin abdul wahab wanda ya yi kaga lokacin da ya fara wannan da'awa mutane da yawa sun fara gane inda ya dosa a lokacin nan sufayi da 'yan shi'a da sauran masu miyagun akidu hankalin ya tashi ga da'awansa saboda yana kiran mutane a bauta ma Allah shi kadai a daina yin shirka a daina bautan kaburbura a daina yanka ga wani Allah a daina sujada ga wani Allah a daina tawassuli ga wani Allah da abin da ya kama da wannan yana wannan kira fiska ga bayaninsa yana gamsar da mutane to yaya za su yi su ainihin kautar da mutane daga da'awar muhammad bin abdullahi sai suka yi amfani da propaganda har suka rubuta wani littafi inda suke nuna irin makircin yahudawa ga kasashen musulmi suka ce daga cikin makircin da yahudawa suka ga kasashen musulmi shine haihuwan muhammad bin abdul wahab a jaziratul arab suka ce yahudawa sun yi mitin cewa suna so su dasa yahudanci a tsakiyar jaziratul arab suna ta tunanin ya za su yi ya za su yi ya za su yi to rannan kawai sai shi ya ba su shawara cewa abinda za ku yi shine a samu wata mata mai ciki daga cikin cikin yahudawa ta je tsakiyan jazira ta zauna idan lokacin haihuwanta ya yi ta haife yaro a wajen ya taso a wajen sannan a sa mai tarbiyya na yahudawa don ya yi fada da musulunci sai mahaifiyar muhammad bin abdulwahab ta je ta haife shi a tsakiyar jazirar arab shine awon wahabiya wanda ake gani wannan awon da ake ganin salafiya da awa ne na yahudawa to kai za ka ga magana kaman ai wannan magana ba zai samu amsuwa ba haka za ka gani to irin wannan propaganda wato yakan yi tasiri lura da mai faɗan shi idan mai faɗan shi babban mutum ne yana da tasiri cikin mujtama yana faɗa sai ya samu amsuwa ila a samu wani babban malami na na sufaye da babban malami na shi'a marjo takalif wanda 'yan shi'a sun yarda da shi sai a ce ga ta dabarar da ya kamata yi sai ya zauna ya fashe da kuka ga gashi ya sha rawani yana kuka kuka ya cika mai gemu ya ce wallahi ba komai sa na fashe kuka ba irin tunanin makircin da yahuda wai yahuda wannan jira su gyale ne yanzu an je an haife wani yaro a tsakiyar jazirar arab ya kawo tarihi na ƙarya sai ƙara fashewa da kuka yanzu gashi ana ta halakar da jama'a sai kamar wasa sai ga wannan tasiri sai ga wannan propaganda yayi tasiri wajen wa mutane daga fahimtar da'awa saboda haka da shi'a da ainihin malaman sufaye sun kware wajen yin amfani da irin wannan propaganda ɗin an gano wannan ko za su ce maka mutanen da ba sa son mutanen da ba sa son annabi to kai kana karamin mai karamin ilimi an ce ba ka san ga ba sa annabi za ku sance su za ka ci su da zaƙin murya sun iya tilawan ƙur'ani? sai iya kiran sallah fiye da namu amma fa mutane amma fa yahudu ai da ma yahudanci ne sai da aka musu tarbiyya ta musamman yana jin kiran sallah kan tsari zai ce ya yahudawa ne yana jin karatu na tafiya da sauki bai daɗi bai jin gairin mangarubi zai ce yahudawa ne wani dama an gangaya gaya mai kana cin masallaci irin wannan ka gudu kawai abinka kaga muhammad bin abdul ya samu cikas a wajen da awarsa saboda yin amfani da dabaru wanda su sufaye suka yi sai a hankali a hankali Allah ya fara bayyana da gaskiya kasancewan yana bin mazhaba na hambaliya shi ba hambale ne shi ga mazhaba amma gairu muta'assib amma kuma wannan shi yasa aka yi propaganda gaba daya kada wanda ya shiga mazhaba na hambaliya sai gani a duniya gaba daya mazhaban hambaliya tana Saudiya ne kawai amma sauran mazahib sun samu biya amma mazhaban ambaliya sun tattake ta kawai kan saudiya duk da cewa kuma mazhaban tana da hujjoji sosai akan abubuwan ta an gani to Allah ta'ala sai taimaki saudiya sai suka gina jami'a islamiyya wannan jami'a islamiyya da aka gina da sauran jami'o'i mutane suna zuwa suna yin karatu sun suka yi karatu sai su koma da wayannan sai aka samu du'a masu yawan gaske suna ƙoƙarin bayyanar da gaskiya ga al'umma to sai da hawan salafiya ta fara bayyana duk da wannan propaganda din an ce idan rana ta fito kafin hannu ba ta yau wato shi ne abin da ya faru propaganda yakan yi tasiri amma tasirin na wani lokaci ne lokaci kaɗan zai ga gaskiya ta bayyana a lokacin kuma da yadda aka yi ƙoƙarin za a toshe sai toshewa gaba ɗaya an gane to irin wannan macirci na irin na yahudu yin amfani da propaganda a samu mutumin da an yi da shi yana magana yana kuka ke tun da kaga malami irin wannan yayi kuka wallahi gaskiya ne sai ba taba ganin malam wani yayi kuka ba saka maganar nan da ya faɗa kan wahabiya wallahi gaskiya ne an gani? to yan shi'a sun kware a wajen irin wannan propaganda haka nan ku duba ko a Najeriya cewa aka yi dan zala idan ya mutu dan zala, duk wanda yake sunna suna kai shi dan zala. dan zala yana mutuwa je ka haka aka binne shi ka duba kabarin ka gani za ka za ka ɗan izala ya zama jaki Don ka ce ma wani ka zo ka bi sunna sai ce Allah ya kiya in zama jaki ke ɗan izala ya zo mamar shi ta ce ya daina izalan nan ya ce ke mama in za ki matsa mun ba da ki shahid da ni bane zo zan siyan miki nono na agwai in siyan miki isha shi kenan na saka miki sai a fushi za ce inna lillahi haka dai kuma wanda ya faɗi wannan babban malami ne ba ta ga ana kira shi shek amma kuma zai zauna ya ramba da ƙarya ba ya san ƙarya ne to irin wannan siga din yana daga cikin propaganda wanda ake hatta turawa da kwagani sun yi amfani da wannan makirci wajen kange musulunci a cikin ƙasashen turai addinin musulunci ya zo ne da takobi haka suke cewa sai ce addini ne na yaƙi addini ne na 'yan ta'adda addini ne na fitinannun mutane to sai ba ko da mutum na so ya amshi musulunci sai aka bashi wannan labari sai ya amsa shi yasa kaga a wancan lokacin musulunci bai yi tasiri ba a kasashen turai amma saudiya sai Allah ya taimaka sai suka yi wani dabara daga cikin dabarun da suka yi musamman zamanin Fahad bin Abdulaziz sai suka kulla alaka mai karfi da kasashen turai da suka kulla alaka a hankali a hankali suna ta gina masallatai a kasashen turai suna gina makarantun islamiyya suka tura masu da'awa suna kuma kwaso mutanen turawa din a kawo su jami'a a karantar da su a mai da su gida kafin ka sai gashi musulunci ya shiga kasashen turai ingila faransa da kaza kaza bayan lokaci mai tsawo na farfaganda cewa musulunci addinin kaza ne addinin kaza ne sai saudiya ta yi amfani da wannan kawance da kasashen turai wajen yin amfani da wannan kawance a wajen tallata addinin musulunci wa'anda ba su gane ba sai ai saudiya tana mu'amala da america menene alakan saudiya da amerika alakan kasuwanci sannan kuma saudiya sai ta yi amfani da wannan dabara ta cuci ta ainihin rinjaye amerika ta tallata kuma addini su amerika kasuwanci su kuɗi suke nema da saudiya ita kuma saudiya tana neman ta yada ainihin da a wata zuwa gare su an fahimci wani ko to shi yasa da da'awan yanzu kana duba da awan da ke kasashen turai zaka awan sunna ya furin jayi akan da'awan sunan yan biriya? shi lahi Khomeini da yazo ya yanke alaka gaba da turawa sai zama to shi a bai tasiri ba kasashen turawa saudiya kuma ta rike alaka da su sosai an gina makarantu an gina masallatai ga masu da'awa kala kala suna ta da'awa sai musulunci na ta yaduwa abinda ma ya dan kawo musulunci cikas shine wannan september 11 wannan harin da aka kai zuwa ga World Trade Center shi ne abin da sa aka fara sanya wa musulmi ido ana jin tsoron za su kai za su za dana bom a waje kaza za su yi kaza Allah shi kiyaye na'am wato duk mutumin da ya yi irin wannan sana'a a gane ya irin wannan musana ga ahalus sunna da kuma abota tauhidi eh domin ya sadu zuwa ga manufa daga cikin manufofinsa wanda suke kaskantattu to yana kan hanyar mutanen jahiliya Bismillahir Rahmanir Rahim na uku Imamul Jardani ya ce shi takalidi fassara ne na mutum yabo waninsa a cikin abin da wannan yake faɗa ko yake aikatawa wato kana tunanin haƙiƙa da kuma dacewa game da shi ba tare da nazari ba da kuma lura a cikin dalili an gane ko mutum kawai ya rufe ido ya yi tabin wani mutum a cikin abin da mutumin ke faɗa ko yake aikatawa yana mai kudurci abinda mutumin ya faɗa daidai ne ba tare da ya yi nazari ko ya yi tunani ba kawai ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi gaba ɗaya ya miƙa ma wannan mutumin sai zama to wannan mutumin shi ke mishi tunani shi baya tunanin kanshi to idan mutum ya kai wannan munzari wanda ya riga ya yarda da mutum duk abinda mutum ya faɗa ka ce mai magana da malam wani ya faɗa ba kuskure ne ka ce wallahi alƙur'an ba zai kuskure ba na ba gane me yasa ba zai kuskure ba ya za a yi malami kamar wannan malamin a ce ya kuskure kawai ni na fahimci kawai hasada kake yi sai zama to ko da an gano kuskuren shi ana so a gaya ma kai ka riga ka bugi kwakwalwanka ka cire ka sa shi kana tunani da kwakwalwan shi ne ba da naka ba to yana da wuya ka fahimci gaskiya duk mutumin da ya rike wani malami yana tunani da tunanin shi kwakwalwan da Allah ya bashi da Allah ke cewa afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin ba za su yi tunanin alqurani ba ko a cikin kokolwa akwai makulli ne wanda ya kulle su daga tunani ana so kokolwanka an baka shi don kai tunani kai sai ka cire naka sai ka sa kokolwan wani kana tunani da tunanin shi ka san ko dole a samu matsala to wannan shi a kira ta kalili tunani da tunanin wani na'am kai ka ce shi wannan mai biyayya din mai takalili. ya sanya kaunar gair maganan wani a fi'lahu ila hukun aikinsa ya zama kilada ya zama wani abin wuya a wuyansa kuma ya rataya shi a wuyansa kawai ya yi kulliya da shi shi za kira shi takalili wato mutumin da ya rataya ra'ayin wani a kwakwalwar shi na sannan sai ce shi takalidi fassara ne na amsan maganan wani ba hujja ba dalili ka amshi maganan wani ba hujja ba dalili kawai ni dai na yadda da malam wani ni na san malam wani ba zai kuskure ba wane ne gaya ba zai kuskure ba bayan ko hausawa ma a karin magana sun ce mutum tara yake bai cika goma ba da adam tara yake to kai kuma sai ka ce wallahi malam wani goma ne shi malam wani ta kowane bangare ta abin da ya faɗa daidai ne to ina ganin baka taɓa yin kuskure irin wannan kuskure ba ɗan uwa in dai ka rike wani malami ba ruwanka da hujjojinsa kai da ka ce abin da malam wani ya faɗa gaskiya ne menene hujja kai ba ka da wani hujja za ka yi kawowa to wannan ka zama to mai takalidi eh na hudu muhammad ashangidi ya faɗa cewa takalidi a lugar larabci ne sanya makawu ya sanya abun wuya a cikin wuya ana aiwatar da shi ga ainihin miƙa al'amari zuwa ga wani mutum kawai ka ɗauki rayuwanka gaba ɗaya ka isa miƙa ma wani kamar yadda sufaye suke cewa in za ka shiga cikin sufanci za a ce maka kul bai da yadai shek kalmayi bai ya dai ka kasance a gaban sheik kamar matacce a gaban mai wanke shi kawai duk abin da malam ya faɗa kawai ka ɗauka kawai duk abin da ya faɗa gaskiya ne yadda ka san ce shi sai inda ka juya shi ko in ana wanke shi a juya shi gabas a wanke a juya yamma a kwantar da shi duk a wanke to ka kasance gaban shehi haka nan har ma suna da wata karin magana wa man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan duk wanda ya ce wa malamin sa akan maka yaya abin ya kasance haka yaya abin yake har abada ba zai zamba babban rabo ba kawai ka miƙa wuya ga shehi duk abin da ya faɗa ka faɗa kuma kamar karin magana nan na na wani da balarabe a dake cewa hal ana illa min kuzayyata in gawat gawaitu wa in shir kuzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan kuzayyawa ba idan sun bace ni ma sai in bace kuma idan kabilan kuzayyawa suka samu shiriya ni ma samu shiriya kaga nan sai ya sanya ma'aunin shi na shiriya da fata shi da kabilansa idan kabilansa suka fada cikin bata da shirka shi ma mushriki ne idan kabilan suka dawo cikin tauhidi shi ma ahlus sunna ne shi an gano wannan to irin wannan shine takalidi na'am kai ka ce al'amarin an sanya shi a sa kamar abu wuya daga ciki akwai maganar laqid al-ayadi da yake cewa rahabar zarati Eh. wato abin nan ku rataya al'amarinku zuwa ga Allah ku rataya al'amarinku wato ga rahabar zira ga mai faɗin zira'i wanda yake da ainihin al'amarin yaƙi wa ƙallidu amrakum rahabar zira ku rataya al'amarinku zuwa ga mai faɗin zira'i wato da al'amarin yaƙi saki ba aiki kawai ku miƙa al'amarin ku duk abin da ya ce kawai ku yi ku yi ya ce ku buga albarka albarkan ku ya tabbata ga Allah kamar Allah ya muku albarka to a cikin istilahi na malaman bidiyo shine amsan maganan wani ba tare da sanin dalilin shi ba kawai ka amshi maganan wani malami ko ka ce ai da malam ne ta abin da ya faɗa gaskiya ne ba tare da ka san dalilin shi ba to sunanka mai takalifi ka sani cewa in an ce ƙaunar gai ba a wawaita shi face akan ishtihadin shi wane ya yi ishtihadi ba wai ya kawo nasti na ƙur'ani da hadisi ba ne kai kuma sai ka rufe ido ka bi wannan ishtihadi kuma ka kushe duk fatawan da sauran malamai suka kawo ka ce fatawan da malami na ya kawo shi ne daidai fatawan da sauran malamai suka kawo kuskure ne amma ka ce hujja ce ni ba na bukatar hujja kawai na yadda da malam Wannan wannan shine muqallid amma abinda a cikin shi akwai nafsi eh babu mazhaba a cikin shi ga kowa in dai har malam ya kawo hujja to ba a kiran wannan mazhaban shi kawai wannan shari'a ne kawai babu wata magana a cikinsa ga wani da wajabcin binta ga duka babu magana wani malami wanda Allah ya linzilta mana mu bita gaba ɗaya babu shi babu wani malami a duniya wanda ya kai matakin maganar shi da ya faɗa ce dole ne a bi in ya faɗi magana sai an duba madogarin wannan magana in maganar da ya faɗa akwai hujjoji masu ƙarfi a kansa daga cikin Qur'ani da Sunna to za a bi in maganar da ya faɗa ijtihadi ne wanda a cikin ijtihadin an hararo kuskure ba za a bi ba ina fatan gane wannan wato shi in dai mutum yana bin nassi ya bi malami saboda malamin ya kawo hujja sai ya bi shi akan wannan hujja ana kiran wannan ittibai wannan ba wai tagalidi bane ballantana a ce wai a ciki akwai tagalidi kuma ji wani ai in dai malami ya yi amfani da wato kai din nan ka bi hujjar malam malam ya dogara da ra'ayi kaza da kaza ga hujjojinsa ka rike wannan hujjoji kuma kana tafiya a kai kuma in ka kawo hujjojin sauran mutane ba sa iya warware ma hujjar da dalili ya nuna ma cewa maganan wannan malami yana da ƙarfi saboda haka sai ka yi biyayya malam yana kan hujja ba ta ake yi da shi ba saboda ya kawo hujjoji na'am babi na biyar game da itikafi hakikanin ishta hakikanin itikafi shine zama a cikin masallaci domin yin ibada akan wata fuska ke bantaciya zama a cikin masallaci domin yin ibada akan fuska ke bantaciya kenan ba kowane irin zama bane mai itikafi sai zaman ya zama to akan wani fuska ke bantacce wanda za a yi bayanin shi karancin itikafi yini da dare sai eh, wannan shine mazhabin malikiya karancin sa kwana daya yini da dare an gani in ka dauki wannan hadisin da muka karanta a cikin umda hadisin wani bawan Allah wanda ya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam inni nazartu fil jahiliya an a'ata kifa lailatan ya rasulullah lalle ni na yi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi dare ne kawai cikin dare zai itikafi wa gari ya fita yace tun a jahiliya kafin zuwa musulunci yayi wannan alwashi sai manzo Allah ya ce masa me awfi bi nazrik ka cika alwashinka an gano wannan a nan wajen sai imamu shafi yake cewa karancin lokacin itikafi shine dare kawai dare guda mutum na iya yin alwashi ko mutum na iya yin itikafi da dare in gari ya waye ya fita an gano wannan ko wannan shine mazhaban imamu shafi amma mazhaban malik shine karancin itikafi yawmun wa laila shine yini da dare mafi cikansa kwana goma shine mafi cikan kwanakin itikafi itikafi yana daga cikin nafilfili na alkhairi yana da rukunai guda hudu na farko dole a samu mai itikafin tukuna ko sai an samu mai shi ne kowane musulmi wanda yake mumayyizi in N'a ce shi ne musulmin da wato ya mallaki ya dan yi wayau ya mallaki hankalinsa in ka ce masa ina hannun dama zai nuna maka ina hannun hagu zai nuna maka ina hancin ka zai nuna ma ina bakin ka zai nuna ma wannan shine mumayyiz bai balaga ba amma yayi wayo kuma da wannan ko to kowane irin musulmi mumayyizi yana iya yin itikafi idan ba sharadin itikafi bane mai balaga ƙaramin yaro dan shekara tara shekara goma shekara kaza yana iya yin itikafi na'am yana inganta shi itikafi daga mace mace za ta iya itikafi kuma namiji ma zai iya yi itikafi da bawa amma idan mata za su itikafi dole a tanadar musu wajen da ya dace ba wai za su yi cuɗanya da maza bane a wajen yi itikafin don gudun fitina na biyu shi ne azumi baya inganta a yi itikafi in ba azumi wanda shi ne shine ba. malikiya khilafan lishafi imamu shafi ya yace zuwa yaya za a yi a ce dole ne in za a yi itikafi sai da azumi imam malik ya dogara da ayan nan wala tu tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to kuma ya kan kawo an hada ayan da ainihin azumi kasancewa farkon ayan ya hadu da azumi sai imam malik yake magana cewa baya inganta a yi itikafi sai da azumi tunda an hada wannan ayan itikafi da azumi shi ko imam shafi sai dogara da wannan hadisi na wannan bawan Allah wanda ya zo ya tambaya cewa ni na yi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi dare ɗaya kawai cikin dare annabi ya ce masa aufi bi nazarin ya ce to da wannan kenan ba dole bane sai mutum ya yi azumi kafin ya yi itikafi tunda ana azumi da dare ne ba azumi da dare an gane tunda mutumin da ya ce zai yi itikafi da dare kawai washe gari ya fita annabi ya cika cika alwashinka ashe itikafi na yiwuwa ba azumi an gane wani ko wannan shi ne kauli na imamu shafi'i da wasu malamai amma imam malik yana da fahimtar cewa tikafi zai da mai sai da azumi an gane to idan malamai suna gwajin fahimta haka ba wai zaɓi son ka ake yi ba ke to malamai sun yi saɓani wanne ne nawa a ciki daga shi ina malam wani yake to nan gaji to shi ne karatun da muka yi ɗazu a taƙalit an gani kai kawai a nuna ma inda malam wane yake kuma ce mu ɗin afirka mu wane kawai muke yi ɗin afirka ba ma yin kowane malami duk iliminsa ba ruwanmu da shi malam wane kawai muke yi na ba ta gane wannan takalili ne mummuna abu ne wannan A duk wani malamin da ya zo maka da gaskiya in ba malamin ka ba za ka amsa ba a ƙa'ida in kana bin malami kana bin shi ne akan basira idan kaga ya faɗi wata magana na daidai ka ɗauka inda ya kuskure ka ajiye mai kuskurensa ka nema masa gafara mutumin kirki ne ba da gangan yayi ba an gano wani ko Ibn tabiya ya ce wa'annan manyan malamai ba sa ba sa yin kuskure da gangan ko ba sa kirkiro abu da gangan mutanen kirki ne gaskiya suke ne ba? in suka yi kuskure suna da lada ɗaya. in suka dace a wajen ishtihadi suna da lada biyu da ba san gane ka to mai bin gaskiya ba mai bin mutum ba shi ahlus sunna baya rike wani mutum ya ce ga gana wannan duk inda gaskiya yake nan nan yake A gani a sunna suna tare da Abu Hanifa suna tare da na mali suna tare da imamu Shafi suna tare da imamu Ahmad suna tare da wa duk malaman na gaba ɗaya malaman su ne kawai ina na malamai sun yi magana sun samu sabani menene hujjan kowanne sai ka duba hujjan kowanne sai ka yi aiki da ƙarfin hujjar da kowanne yake da shi ko wanda zai nashta da huta huta an yi a a wanda zai nashta da huta huta an yi abu duha wa anabu ila lahi da humul bushra wa'annan da suka nisanci dagutu suka ki bauta wa dagutu suka mayar da al'amari ga Allah to suna da albishir sai Allah ya ce fa bashir ibad kai albishir ga bayina allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu su ne mutanen da suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau suna sauraron malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza sai su yi zaɓi sanka Da Allah ya ce la fayyattabi una ahsana sai su bi wanda ya fi kyau Da Allah ya ce ulaika allazina hadahumullah irin waɗannan masu wannan fahimta wanda ba suna rike mutum bane suna bin abin da ya fi kyawun hujja ne ulaika allazina hadahumullah wayannan sune mutanen da Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab wayannan sune ma'abota hankula an gano wannan yasa an kace dan salafiya menene mazhabanka sai ce wa ma wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ke ban da wata mazhaba sai mazhaba ta gaskiya kawai duk inda gaskiya yake ina tare da Abu Hanifa ina tare da Malik ina tare da Shafi ina tare da Ahmad ina tare da Dawud al-Zawahiri ina tare da malam wani malam wani kawai zan ba wai shi nake dubawa me nake dubawa ina duba gaskiyan shi ne ko kuma kuskure shi inda yayi daidai muna tare inda yayi kuskure za mu ajiye mai kayan shi kuma za mu yi masa uzuri za mu yi masa addu'a mai kyau akan kokarin da yayi wajen neman gaskiya ya kuskure ba da gangan yayi ba ba da san rai bane misali an gane wannan ko to wannan shine mazhaba da gaskiya kar ka ce to ni ina tare da mahaifina duk abin da babana yake yi ai kin dai ga ji uban shi kaji wata kan magana wai kin dai ga ji uban shi kenan idan mahaifin dan nafi ne shi kenan sai ka gaje ko boka ne shi wa ya billah na na uku to wurin da ake itikafi yanzu mun samu mai itikafi mun samu almutakif na biyu shine alko a na biyu azumi ko cewa baya inganta a yi itikafi sai da azumi inda malik da shafi. na uku shi ne wurin da ake itikafi a ina ake itikafi ne masallaci ba a itikafi a cikin daki ba a itikafi a shago ana itikafi ne a masallaci shi ruhunna wa antum funa fil sajid. an gane wani ku la atikafa illa fi masjidil masajid salasa masallatai an gane wani ku shi itikafi ana yin shi ne a cikin masallaci bala ya sai bi gairi baya inganta yin itikafi a wani masallaci na hudu yawa dogewa ko ci gaba da yin wani aiki keɓantacce idan mutum na yin itikafi zai doge ne akan wani aiki keɓantacce ba wai komai da komai zai yi a wajen itikafi ba zai doge akan wasu ayyuka bantacce na ibada shi ne sallah da karatun ƙul'ani da ambatan Allah kawai wannan su ne an gani in ka je kana itikafi kawai za ka ringa yin nasul fili ne sai karatun ƙul'ani sai zikiri azkar an karanta masa ya aikata abin da ba waɗannan hukun ba wanda yake shi ma ibada ne an gane an karhanta mai ya aikata abin da ba hukun nan ba wanda abin shi ma wannan abin ibada ne amma ba a so ka yi shi a wajen kamar shagaltuwa da ilimi Ke kenan idan kana tikafi ɗalibai ba za su zo ma da ainihin tafsirin ibn kasir ba karantar da su ba za su zo ma da ainihin riyadu sani ka koya musu ba ko su zo ma da iziya suna so su koya musu shagaltuwa da ilimi ba a yadda ba sai ka gama kafin za ka shagaltu da shi imam shafi ya ce mi ya ce juwa imam shafi ya ce duk abin da ya shafi ibada za ka iya karanta alkur'ani za ka iya yin ainihin abin da ya suna shi a zikirin Allah za ka yi sallah sannan za ka karanci littattafan ilimi za ka yi ɗaukar littattafan ilimi ka je ka haddace a wajen da tunda wa'annan littattafai suna taimaka ma addinin ka ne an gano wannan ya ce keɓancewa cewa dole sai karatun ƙur'ani dole sai sallah dole sai kaza ya ce wannan yana buƙatar dalili wannan shi ne mazhaban imamu na ashafi Yana kagan shi ta tashi mai itikafi na iya zuwa ya karanta da iziya mai itikafi na iya zuwa ya karanta da ainihin tauhidi amma a mazhaban malikiya ba a yin duk da cewa wayannan abubuwa ibada ne to ba za ka yi ba an gane ku sannan kuma da rubutun da yawa daga cikin ƙur'ani shi ba a so kada mutum ya zo ya rubuta ƙurani har rubutun yi yawa maliki ce la sannan makaruhi ne ya zamanto limami ratibi ko kuma ya hau kan ainihin dakin ko ya hau kan ainihin manara amma an ce masu sharhi ma yi magana sun ce wa minar makaruhi aidan ala qaulin da'if daga cikin makaruhe duk da magana mai rauni ne a cikin mazhabin malikiya an ya kuna imaman ratiban mai itikafi ya zama to limami ratibi makaruhi ne amma magana ne mai magana ne mai rauni yace wa inna ma kana haza da ifan kana huwa limam yace wannan magana ya kasance mai rauni saboda ai manzon Allah shine liman ko kuma yana itikafi a zamaninsa su kaga kaga anan wajen su kansu yan malikiyar sun nuna mana karfi ta yi ta da malami guda daya wannan ga abin da bai iziya ya rubuta sannan ga abin da bai sharhi shi ma ba maliki da zai faɗi sabanin abin da malamin ya faɗa don mu san cewa addini kawai ba wai mutum ake bi ba ana bin hujjojin da ya zo da shi ne na batan gano wannan aha وأن نؤدي أو نكملها kuma makaruhi ne a gare shi ya yi ta'aziyya ko kuma ya je ya taya mutum murna a gane ya taya mutum murna wani abu ya same shi wani ya ci jaraba bari ya taya shi murna wani an mishi haihuwa wani ya yi sabon gida to mai itikafi baya zuwa musamman dan ya je wa mutum ya taya mutum murya a murna ko kuma ya je ya ta'aziyya Aisha radiyallahu anha idan ta fita daga masallaci bayan in tana yin jikafi sai wani bukata ya kai ta gida to idan ta fito sai ta ji labari an yi rasuwa ga wani to ba ta shiga gidan sai mai ta'aziyya sai dai a waje tana tambayar mutane ya wani Allah ya gafarta masu tara tana tafiya tana tana ta'aziyya shi ma mara lafiya tana tafiya tana gaida mara lafiya da Allah wani ku ce ina gaida shi Allah ya kara mai sauki ba wai ta shiga gidan wajen mara lafiyar ta ce musamman don gaisuwa gare shi ba bai yi tikafi baya gai da mara lafiya an gano wannan ko kuma ya yi itikafi da abin da ba zai ishe shi ba kuskure ne in za ka yi kafi ka yi tanaci iya abin da kake tunani zai ishe ka za ga wani lokaci mutum ya yi tanaci ya ɗauka abin da ishe shi daga baya sai ga ya ƙare mishi to idan kuzurinka ya ƙare an baka dama ka koma gida ka ɗibo ka dawo an gano wannan ko kama wasu mutane da yawa za su je itikafi wani ma bai zuwa da komai kawai yana duba wani masallaci ne masallaci wanda masu kuɗi suke itikafi a wajen sai a ce mai refinery daga nan sai ina sai masallaci kaza daga nan sai ina sai ga mutum ya ce wajen masallacin nan zai yi itikafi sai ga ya dawo ma kulkul ya yi kiba da yana shan madara yana cin nama an gane ko madaran nan da naman da yake ci ba nashi bane na roƙo ne an gane wani wato masu kuɗi ne suke ciyar da shi in mutum zai yi kafi kare ya je haka salin alin ya tanaji abinci na ba gane idan wani mutum ya baka wani abu ba tare da karo ka baka amsa amma kada ka dogara da shi ka ji kawo ba kawo ka dogara da a baka sadaka da sauran an gane wani ko to shi ne an so kafi in za a yi ba dole bane ba an so yin itikafi a cikin ramadan amma yana ƙara ƙarfi a cikin goma na ƙarshe nashi. goma na ƙarshe ya fi ƙarfi بسم الله الرحمن الرحيم an karɓo daga abdullahi dan abbas cewa lallai manzo sallallahu alaihi sallam ya ce duk wanda ya ji kiran sallah sai zan bai zo masallaci ba babu sallah a gare shi sai dai in akwai wani uzuri ya ji kiran sallah kirikiri ana hayya ala sala hayya ala fala sai ki zuwa to ba shi da sallah sai dai in akwai wani uzuri Eh. wato isnadin hadisin yana nan kan sharadin muslim sai dai wasu malamai sun jaye da cewa hadisin mawqufi ne mawqufi gawa abdullahi bin abbas shi ya faɗi wannan magana kuma ba wai ya jingina maganar zuwa ga manzo ba ne sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwuwa ishtihadin kan kanshi ne misali yanzu idan mutum ya ji kiran sallah sai ya ki zuwa sai ya yi sallah shi kadai a cikin ɗaki ya sallar shi sallah ta yi ko ta yi ba shi wannan hadisun maza Allah ya ce sallah alaihi man sami nida'a. falam ya ci duk wanda ya ji kiran sallah alhali bai zo ba fala salata lahu illa bi udhri ba shi da sallah sai dai akwai uzuri an gani haka nan kawai ba uzuri yana jin kiran ta sallah kawai sai alwala yayi sallah daki ya sallar shi ta yi ko bata yi ba me za mu ce kan hadisin nan inda annabi ke cewa salatul jama'a afdalu min salatul fard bi 27 daraja sallah a cikin jam'i ta fi sallar mutum daya da daraja 27 yanzu mutum ya sallah shi kare ta yi ko bata yi ba amma sallah a cikin jam'i yaya ta bugo yawa sallah a cikin jam'i ta fi da daraja 27 kenan idan ka yi sallah kai kadai sallah ka yi amma wanda ya yi a cikin jam'i ya ninninke ka da daraja 27 in za a baka miliyan ɗaya lada shi za a bashi miliyan ɗaya so 27 kaga akwai tazara mai girma tsakaninka da wanda ya yi sallah a cikin jam'i amma sallah ka ta yi eh na'am da mai da go da wannan kenan me za mu ce kan sallah nan da kace man sami annida falam yati fala salata lahu fala salata lahu kamila illamin min ba shi da sallah cikakkiya sai da me udhri bai sa muka sa kamila alhali ba a rubuta na wajen ba idza amkana aljam'u fala yusari ila ghairi go kaga sai mu haɗa wannan hadisi na salatul jama'a sai mu haɗa da wannan wanda ya sallah shi kadai yayi zunubi kuma yayi hasaran darajoji masu yawa amma sallar shi ta yi na'am ashe wai mu ban akwai koma baya ne wai wancan gaba akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Thank you. karbo daga abin sa izin khudri Allah ya kara mushi yadda yana cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani ga sahabbansa ya ga ja baya ya ga sahabbai suna ta ja baya ba sa kusantowa kusa da shi sai manzo Allah ya ce ku zo gaba gaba ku yi koyi da ni an gani da mutane lauya alamun na ma fi sokil awwal la tahamu alaikum da mutane sun san abin da ke cikin tsawon farko da sai sun yi ƙuri'a a kan shi sai an yi ƙuri'a ba za ma ka yadda wani ya shiga ba sai an yi ƙuri'a wanda ya samu nasara ya shiga gaba amma tun da mutane ba sani ba sai ga wannan shamala bisullah bisullah yana tura ka gaba yanzu da za a gaya ma cewa duk wanda ya riga zuwa sahu sahun farko za a ba shi dubu hamsin sahu na biyu dubu talatin sahu na uku dubu sha biyar sahu na hudu dubu bakwai iya yanda kai baya baya iya kudin da za a baka ya kuce ganin masallacin zai kasance wani ma harshen kunya sai ya ma ke mala ka ji tsoron Allah wallahi na riga ka an gani, duk wanda rashin kunya yana yi ne saboda ya san zai ya fara dubu hamsin an gani, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wato ya ga alamar sahabbai suna dan ja baya baya baya ba sa son shiga sahun farko sai manzo Allah ya ce musu taqaddamu ku ku yau gaba gaba fa ta muli ku yi koyi da ni su kuma wanda ke bayan ku sai su yi koyi da ku su ma an gane wannan ko to wannan hadisin zahirinsa ya ce ku yi koyi da ni su kuma wanda suke bayan ku sai su yi koyi da ku kenan da wannan ya halatta kenan wato in yi ta kallon na kusa da ni ba ruwana da liman kawai idan na kusa da ni ya yi ruku ni ma yi ruku in na kusa da ni ya dago ni ma an dago ba ruwana da kallon liman ya yi ruku ko bai ba kawai madogari na shine na kusa da ni ko haka ne abun ya halatta in yi tagalidi da na kusa da ni kyara liman ya halatta so da annabi ya ce taqaddamu ku zo kusa fa san mubi ku yi koyi da ni wal kuma ba da ku? su kuma wanda suke bayan ku za su yi koyi da ku wanda suke sahu na biyu su yi koyi da sahun farko sahu na sahu na na uku su yi koyi da sahu na biyu sahu na hudu su yi koyi da sahu na uku shin hakan yayi ko dole sai an yi koyi da liman in ka ce hakan yayi sai ji to bi zaka ya zaka ta wannan da hadisin inna ma tu ila imam li yutamma bihi fala taktalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi ka ku saba ma liman ana wajen liman ne za a yi koyi da shi ko kuma man ba da ku to wannan hadisi ya zamu yi da shi kenan shi ne malamai ke cewa idan amkana al-jam'u fala yusaru ila gairi sai yi ai jam'in da din zai yi wato idan ya zama to kana kallon liman kana kallon ainihin motsin liman in yana tsaye kana ganin shi kana ganin rukunin shi da dagowar shi da sujadar shi da komai na shi to wajibi ne kai koyi da shi sai kai aiki da hadisin inna ma tu ila al-imam li yutamma bihi fala taktalifu alayhi in ko ya zama to baka ganin liman kawai kuma baka jin mamuriyar limamin kila babu loudspeaker kuma jama'a sun yi yawa ba ka ganin liman ba ka jin muryar liman to da za a yi koyi kenan kaga sai ka yi koyi da wanda suke ci wanda ke kusa da liman yana jin muryar liman in yayi ruku kai sai kai kai na can na can baya shi ma wancan yayi koyi da wancan wancan yayi koyi da wancan ina san gane wannan shi wannan hadisin malamai sun ce wurin da ya zamanto mutane sun yawaita masallacin ko kuma loudspeaker ya dauke ba a ganin liman ba a jin muryan shi a lokacin sai a aiki da shi wannan hadisin an gane wannan ko eh an karbo daga zaid bin sabit Allah ya tsara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya riki wani daki wanda yake wanda aka yi shi da kaba kasafa wanda aka yi shi da ainihin kaban dabino ko da ainihin tabarma wato sai manzan Allah ya yi sallah a ta sai wasu mazaje suka yi ta bibiya zuwa gare shi da suka ci labari cewa ga manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riki wani daki na kaba kaban dabino wato ya gina wannan daki ya mai da shi wajen yin nafila da dare da suka ji labari sai suna ta bibiya wannan ya ba wannan labari wancan ya ba wancan labari sai masallaci sai wajen ya zo ya cika ana ta zuwa dan abu annabi ka sallah sai suka zo suna sallah da sallan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne mai tsawo dama ana sallan nafila a masala a masallaci shi dama sallan nafila ana yin shi cikin jami'i ne ke so ce ana yin na nafila ko farilla ne ko ake wa jam'i me hujja cewa ana jam'in na eh wani ya ce tarawi ko ake wa jam'i ba za a iya yin tahajjud ba ko shafahi da wuturi kawai kaga wani yana yi kawai ka shi ba za a iya yi ba na malamai sun ce za a iya yi amma kuma kada ya zama al'ada wannan yana daga cikin fatawa daga cikin fatawowi na shekul islam ibn tabiya a cikin majmul fatawa cewa jifa jifa wato ana iya yin jam'i da sallan dare amma na na filfili amma in an bai da shi ya zama al'ada kullum sai aiki ya zama bid'a an gani manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sanda yana yin nafila abdullahi bin abbas ya kwana a gidan ya zo shi ma ya alwala ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah din akai yi sallar dare tare da shi cikin jami'i akwai Abdullahi bin Mas'ud da ya ga annabi na sallar jami'i sai zo ya bi annabi yace hatta hamantu bi amri su'in annabi ya tsawaita ya tsawaita ya tsawaita da ya ga tsawaitawan ya yi wa yace har sai da dai nufin bukun muhu abu aka ce me kai ne yi yace wallahi na yi nufin kawai annabi yana sallah ya neme ya rasa amma haka na dage na dage ne ta bin sallah kaga wannan mahallin shahid dai ana yin sallan nafila da jam'i wani lokaci amma kada ya zamanto al'ada na'am a cikinsa sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fiyayyen sallan mutum shine yayi a cikin gidansa sai dai sallan farilla in dai nafila ne abin da yafi dacewa mutum yayi a gidansa kuma idan muka duba cikin salatu tarawih na Nasiruddin Albani ya kawo hujjoji da suka nuna cewa wato sallar da ya fi dacewa na nafila mutum ya yi a gida ya ce banda sallar tarawi. sallar tarawi ijma'i na sahabbai ya tabbata cewa yin shi a masallaci ya fi lada wannan shine dalilin da ya sanya Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya nada limamai guda biyu da Ubay bin Ka'ab da Tamimu Dari ya nada su limanci a masallaci suna limancin tarawih ina ba ta gane wannan aka ce kuma an yi wannan a gaban taro na sahabbai babu wanda ya inkari kuma sahabbai su ma sun zo sun ba da haɗin kai da su ake yin sallar an gane wannan ko to ka shi sallar tarawi ya fi kyau a yi shi a masallaci amma sauran nafilfili ya fi kyau a yi su a cikin gida sai dai akwai sallah kamar ta iya masjid shi wannan dama a masallaci ake yin shi ko na'am bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin gado ne idan mutane suka karɓi kuɗin gado ba za su ba da zakka ba sai sun fuskanci shekara daga lokacin da aka amshe shi kenan lokacin za a fara lissafin shekara haka na kuɗin fansho a lokacin da aka amshe shi a lokacin za a fara lissafi an gane in shekara ya wasu sannan a ba da zakka amma ba za a ba da zakka shi a yanzu don kuɗin ana tara shi ne kaɗan kaɗan suka ɗauki wannan dan na nasiru dai albani mai ganin kuɗin ana tara shi ne kaɗan kaɗan an gani ba wai duka kudin suka kai shekara ba akwai daga cikin kudin wanda kila ma ce aka sa su an fahimci wannan ko so haka wasu malamai suna ganin irin wayannan kudade wanda kaɗan kaɗan ake tara su sai in sun tare gaba ɗaya sun kai lissafi sai a fara lissafin shekara Allahu a'lam ana wanda ya ce da shari'a tana kallon dukkan wani sa ma yi a matsayin ne saboda haka na rauni na shiga sai yake tambayar cewa ya halatta mata su amfani da shi ta a kai domin samun yalwar gashi da ba mari ba eh, ya halatta mata su yi amfani da wannan tabar wuri a matsayin ƙara gashi asalin shi ba wai haramun bane amma akwai wuraren da ya kamata a yi amfani da shi sai wasu na amfani da shi inda bai dace ba suna suna amfani da shi wajen sha har ya rika sa su mayi amma ana iya hada magunguna ma da shi magunguna na jiki wanda ake shafawa a jiki za saka wannan don ta yi amfani da shi dan ƙara gashi ba za a ce ta yi haramun ba amma an gane shari'a a wanda ya shi ako da amarya na fila raka a biyu ranar da aka tare da karatun abu da za a yi kowa a to ai dama kuma yadda kowa ya sani sallar dare sallar dare abin da ya fi dacewa da shi a yi shi a bayyane amma in mutum ya yi shi a koyi ba matsala sannan sallar sallar rana abin da ya fi dacewa a yi shi a koyi da mutum zai bayyana malamai sun ce ba matsala to kamar mafi alkhairi in za a yi sallar za a iya bayyanarwa Allahu Allah. wannan ya raba abu ne ya ce wai ya aure ne zai yi. yi ne zai yi ma ko tarbiyya to in zai yi a samu guda biyun a samu mai ilimi mai tarbiyya in ba zai yi ba a samu mai tarbiyya tana da karatu ko ba yawa ya fi alkhairi da wanda ta tara ilimi amma ba ta aiki da shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta